Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake shigowa wannan tasha tamu, tashar da take bi dunguna da sakuna tare da kuma nemo rahotanni da su daga nan gida Najeriya su lokutan ma hada kasashen namu na itare. To masu mu kusan dai tun da shugaban ƙasa Ashuwa Dubola Ahmad Tinubu kan wannan karagar mulki.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 masu mu sai ku gyara zaman ku ɗauke mun jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya bayar da umarnin wasu hukumomi guda biyu su koma aiki a ƙarƙashin ofishin mataimakin mataimakinsa Vatican Kashim Shatima domin bin umarnin tanadin dokar ƙasar nan. Hakan ya bayyana ne a cikin wata sanarwa da hukumar gidan talabijin ɗin ƙasa ta NTA ta yi a shafinta na twitter a yammacin jiya kenan talata ashirin ga watan yuni shekara ta 2023 wanda muke ciki haka zalika hukumomin da lamarin ya shafa sun haɗa da hukumar jin daɗin alazai ta ƙasa watakan nakon da kuma hukumar bayar da agaji da kiya iftilayin ƙasa watakan nema a cewar sanarwar kuma Shugaban tinubu ya kuma amince da sauya fasalin ofishin mataimakin shugaban ƙasar ciki yadda a ƙarin hadamai waɗanda za su yi aiki tare da kuma mataimakin shugaban ƙasar domin gudanar da ayyukan sa inda suka kamata. Wannan dai na ɗaya daga cikin soye-soyen da shugaban ƙasar ya dukufa kawo ya dukufa kawowa tun bayan ɗarewarsa kan kujerar mulki. Tun bayan dai da shugaban ƙasa Ashwaju Jubola Ahmad Tinubu ya dukufa kawo sauye-sauye domin dawo da ƙasar nan akan turba. Waɗannan masu sharhi da dama sun yaba wa aikin nasa. wasu daga cikin sauye-sauyen da ya kawo a cikin satin sa uku akan mulki sun hada da cire tallafin man fetur taba hannun kan dokar ba ɗalibai bashin domin su yi karatu haka kuma an kama gwamnan babban bankin najeriya wato Mr. Godwin Emefiele da kuma kama Abdulrashid Bawa a kadalika in ba za ka manta ba a jiya ma mun kawo muku rahoton cewa an soke dukkanin wasu hafsoshin kasar nan ta da shugaban kwastam da kuma IGP na kasa baki ɗaya na 'yan sanda kenan a kadalika shugaba Ahmad Tinubu ya ƙara ba da dama akan cewa dai a ci gaba da bincike dukkanin wasu wanda ake ganin su ma suna ba kasa matsala to a fara taɓa su a kuma yi kasa-kasa da su a cire su daga wannan makamai nasu. a yanzu haka dai magana da ake dai shugaban kasa a shuwa la ahmad tribu dai yana kasar faransa domin sun je wani taro amma kafin ya fita da ya bada wannan umarni na sauke wa wa'annan hukumomi guda biyu haka zalika masu tsaron mu shugaba ahmad tribu ya kamata a ƙara dage masa da addu'a gurin allah subhanahu wa ta'ala ya dafa masa domin a ci gaba da kawo dukkan wani soyayya a wannan ta mu ta najeriya to masu tsaron mu a nan ne muka muku ƙarshen wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman ku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko ta ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar kararrawar sanarwa To ma hakan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rotunin ma a koda yaushe da daren mun daura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma to mu ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sabuna tare da kuma neman muku rahotanni da damu su masu tsaron mu daga ƙarshe mai za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mu gode muna da ran sakon naku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairin sa dangane da mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe ta da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana a shafukan namu na karta kwana na masaran mu da kashe kuma mai da iya cewa dangane da wannan hukumomi guda biyu wanda shugaba Ahmad Tinubu ya kara saukewa ta da kuma dawo da martabarsa ƙasa mun gode muna da ran sakon